الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ابن المالك الفية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمفرد الجامد فارق وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقل في مفرد وليك جامد مفرد جامد فارق وفنتكي لدى ضميري مفرد جامد وفنتكي لدى ضميري وإن يشتق أما إن يزمن تو مشتق وهو ذو ضمير to shi ma abocin damiri ne boyayye in ya zama to mushtaq to shi ma abocin damiri ne boyayye an gane wannan ai shi mufrad wanda yake jami farid ne ai faribun an damir Imana ya wofinta daga damiri amma in ya zama to mushtaq to shi ma abocin damiri ne koyayye misali تقدم الكلام في الخبر نعم تقدم الكلام في الخبر magana ya gabata game da kabar shi kabar in ya zama jumla an gawa magana kan can wa amma mufrad fa imma amma an yakuna zamilan aw mushtaq amma shi mufrad shi khabar idan ya zama to mufrad imma ya zama to ko kuma ya zama to mushtaq in kana jamilan fa zakara al-musannif annahu yakunu faridan min al-damir idan jamid ne menene jamid wanda ba a kirkiro shi daga wani abu ba wanda ba wai daga mazdar aka ciro shi ba an gani an ce jami shine wanda ba daga wani abu a girbiyo shi ba shi kuma mushtaq wanda aka ciro shi daga ainihin mazdar an gane misali kamar qa'ilun qa'ilun an ciro shi daga qauli mushtaq maqulun ismu maqul an ciro shi daga qauli an gane wannan ai maqalatun to kaga ashe ka'ilun mushtaq ne shi ha maqulun mushtaq ne shi kamar na ce swabir daga yana ka ciro shi daga asabar ko a kaga swabir shi mushtaq ne shi saboda haka idan ya kas in ma a wato shi mufrad in ma ya zama jamid ko ya zama mushtaq ko in kana jamidan idan jamid ne sai mawallafi ya ambaci cewa ibn malik cewa yana kasancewa fariga minar damir yana kasancewa ya wurgita daga zamiri na hau zaidun akuka kaga akuka din shi ne kabar shi akuka din nan shi jami ne kuma mushtak. eh jami ne shi kaga akuka ba mushtak bane shi to tunda ba mushtak bane za mu yi takadirin zamiri mu ce wa fa'iluhu kaza mu ce wa fa'iluhu zamirin mustatir takadiruhu huwa aka ce tun da dai jami'in ne ba maganar miri tare da shi shi kafa sun bai ba da miri mustafir boyayya a wajen amma imamul kasa'i da imamul rumani sun tafi da wasu jama'a ila annahu ya tahammalu ila annahu ya tahammalu damir cewa yana daukar damiri shi an gani cewa shi yana daukar damiri والتقدير إنه زيد أخوك زيد أخوك زيد مبتدا مرفوع بالضمة أخوك خبر مبتدا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة هو مضاف والخاف مضاف إليه فأشترك وفائله ضمير مستجد كثير هو أغلب ويسو ما malaman wayannan إمام الكسائي da imamul rumani da wasu jama'a daga cikin malaman nahawu su ta tafi akan cewa yana ɗaukar damiri sun yi takadirin huwa a wajen wa albasari basariyi amma malaman basra qalu sai suka ce in ma an yaku da jami'i na ma'anar mushtaq suka ce in ma ya zama toshi jami'i din ya kunshi ma'anar mushtaq an tazammana ma'anahu to idan har ya kunshi ma'anar mushtaq din نعو زيد أسد آه. إما أن أن يكون الجامد متضمنا ma'anar المشتق أو لا ko ya ma ya zama to jami'in ya kunshi ma'anar mushtaq ko kuma a ce a'a bai kunsa ba fahimta da mana ma'anahu idan shi jami'in ya kunshi ma'anar mushtaq na hau zaidun asadun kaga asadun ai jami ko to asadun din nan in ya kunshi ma'anar mushtaq to sai ya zama to akwai dalili boyayye amma in bai kunshi ma'anar mushtaq ba ba miri koyayye kamar asadu ya kunshi ma'anar mushtaq shine ai shuja'u in an ce zaidun asadu ana nufin zaidun shuja zaidun jarumi ne shi kaga ai shuja daga shaja'a ne ko saka zama shuja din nan sifa ne mushabbaha sifa mushabbaha bi ismil fa'il ko kaga shi wannan mushtaq ne saboda haka tun da shi asadun ya kunshi ma'anar shuja to yana zai samu dalili zai zama asadun aihuwa an lura eh, ta tahammalar damir to zai ɗauki ma'anar damiri wani lamar ta damar ma'anar idan bai kunshi ma'anar damiri ba a ma'anar mustaf ba a lamar tahammalar damir eh, na wato baya ɗaukar damiri kama musila kamar yadda aka musalta in kana mushtaqan fa zakara al-musannif annahu yatahammalu ad-damir in dai kasance mushtaq sai mawallafi shi ibn malik ya ambaci cewa in mushtaq ne yana daukar damiri nahu zaidun qa'imun zaidun qa'imun kan qa'imun sai mushtaq ne ko daga qaul daga daga daga qiyam qiyam shine mansar din shi ai daga aka aka aka kirkiro qa'imun ya zama ismul fa'il ko to saboda haka tunda mushtaq ne yana daukar zamiri zaidun qa'imun ai huwa zaidun qa'imun huwa haza idza lam yarfa zahiran wannan kenan idan bai yi rufu'a ga zahiri ba idan ya yi rufu'a ga zahiri to ba zamiri kamar fi'ili shi ma ai fi'ili idan ya yi rufu'a ga zahiri ba maganar zamiri in na ce muhammadu ya zahabu kaga ya din nan fi'il mudari marfu bi damma wa fa'iluhu mai dabirun musan takadiru huwa saboda bai rufa ga zahiri ba amma na ce muhammadu ya zahabu abubu. kaga ya yi rufa ga abu tunda ya riga ya rufa ga abubu wanda shi ne zahiri to wannan ya zahabu din ba zai dauki da damiri ba dama ana samun damirin mustatir ne in babu zahiri da shi wannan fi'ili din ya masa rufa eh, هذا الحكم إنما هو ya الجاري وأنه وكلشي ويقلشي مشتق الجاري مدر الفيل مشتق مغدانا مغدانا الفيل أي wanda yake allazi ya amalu amala fi'ili kenan mai aiki irin na fi'ilinsa kamar ismul fa'il da ismul maf'ul da sifa al-mushabbaha da ismul tabdil amma abin da baya gudana magudanin fi'ili a gani kan ismul fa'il da ismul maf'ul duk suna gudana magudanin fi'ili suna yin aikin fi'ilin su ismul maf'ul yana aikin masu majhul ismul fa'il yana aikin ma'lum sifatu mushabbiha ma kazalika ismul tabdil ma kazalika amma wanda baya gudana magudanin fi'ili daga cikin mushtaqat la ya'malu damir baya daukar damiri kamar asma'ul ala wannan baya gudana magudanar fi'ili asma'ul ala kamar miftah fa innahu mushtaq min al-fath an kirkiro shi daga mazdar shi ne fath amma wala ya ta'ammalu damiran baya kusan da kunta ana miftah da ce huwa ba innahu mushtaq min al-fath eh, ay miftah din nan mushtaq min hmm. amma ba zai ba lam yakun fihi damira eh babu damiri a cikin zalika ma kana ala sigati maf'ali haka nan duk abin da yazo kan ma wani maf'al usira da zaman haka yana nufin zamani da shi awul makan marma misali kamar ma wa innahu mushtaqu min ar-rami an kirkiro shi daga ramiyu ne amma baya daukar damiri wannan abin neman rami ko kana nufin nufin wajen harbin shi ko kana nufin zamanin kifan shi to khabar a nan mushtaq ne amma wala dalila fi babu da inma yatahammal mushtaq jari wato mushtaq yana daukar damiri ne mushtaq aljari majral fi wanda yake gudana ko gudanar fi yakan dauki dalili ne idan lam yarfa zahiran idan bai rufa yi zahiri fa irfa abu na la yatahammal damiran idan ya masa rufa to baya daukar damiri zaidun a'imun gulamaru zaidu yaransa guda biyu suna tsaye kaga zaidu mubtada marfun bi ma. qa'imun khabar mubtada marfun bi damma az-zahira da afiri wa kuma ismul fa'il ya amalu fi'lihi gulamahu fa'ilun an gano wani ayi fa'ilun marfun bil alif niyabatan an damma li annahu musanna wa kuma mudaf huwa mudaf ilayhi kaga wannan na shi yi rufa ga gulamahu kamar ce riƙama gulamawo ko ya ƙumu gulamawo an gani haka gulamawo su ne fa'il to ƙa'imun shi ma yana aikin fi'ilinsa yana aikin kama ko yana aikin ya ƙumu ba gulamawo marfu'un bi ƙa'im shi gulamawo an mai rufa da ƙa'im tun da an mai rufa da ƙa'im bai ɗaukar dalilin shi abunan ƙa'imun wato matabbacin abin da aka ambata annal jami lalle jami yana ɗaukar zamiri kai tsaye a wajen malaman kufa amma baya ɗaukar zamiri a wajen malaman basra sai dai idan an yi tawili shi da mushtaq idan aka mai tawili kamar da ce zaidun asadun ko aka yi ana nufin zaidun shuja jarumi ne kaga shi shuja yana ɗaukar zamiri sai mushtaq ne shi ko zaidun baharu ana nufin jawad mai kyauta da shi kaga wannan baro din ana iya tawo shi da zamiri da ainihin mushtaq shine ainihin ba ah, abin da jawad ko sahiyu mai kyauta wannan mushtaq inma yatahammalu zamir idan lam yarfa lalle mushtaq yana daukar zamiri ne idan bai yi rufa da zahiri ba kana jariyar majalar fili ya zama yana gudana magudanar fili zaidun mutsalikun aihuwa bai yadda liku kamar ce sai ne yadda ko fa in lam yakun jariyan majrar fi idan baya gudana ba gudanar da yari baya daukan komai na hau hu zaidu haza miftahu haza marma zaidu eh wannan shine abin harbin zaidu eh ko wurin harbin zaidu lamiya bahiyatul af'al بسم الله الرحمن الرحيم معناه إيوها معناه إيفزها معنى إيوها معناه إيفزها كذلك وقوله وعدم كسرا لعين المضارع كدوم دا كسرة دا عين المضارع لا يلي عين المضارع يلي فعلا ainihin zari da yake kusa da ainihin fa'ala an gane ibtida'an fi bayanin ma ya ji'u alaihi misalin gudare saboda farawa da bayanin abinda misalin mudari'i ke zuwa gare shi eh, mudari'i na fa'ala idan fili ya zama fa'ala a gani idan fi'ili ya zama fa'ala to menene mudari'insa a gani to mu dare in yazo zai zo da kasra fa'ala yafilu shi fa'ala yafilu yaya da ke kawo fi'ili ya zan fa'ala yafilu a gani shi ne ke magana nan wata timmatu ga cikon shi nan wadar wawu fa'an auya an ainan au ata hmm. ka zalbu da abu ka hanna wadala hanna dala hmm. wadar wawu fa'an shi wato wanda wanda ɗin shi wawun ne a gani wanda fa'ul ɗin shi wawun ne duk wanda fa'ul ɗin shi wawun ne ko wanda kuma ainihin ɗin shi ya zama yawun ku gani duk fi'ilin da fa'ul ɗin shi ya zama wawun ko kuma ainihin ɗin shi ya zama wawun au ta eh ko kuma ya zo haka zama yazo muda'afa laziman kamar hanna ya hindu kun ga wa'annan su ne wuraren da kaɗan daga cikin wuraren da fili ke zuwa fa'ala yan ilu fa'ala yafilu a gani izal wawu fa'a. a lokacin da fa'ul fi'il ya zama shine wawu kamar wa'ada yanzu wa'ada bai fa'ul fi'il ne shi wawu ko to wa'ada yau'idu ala wazan yafilu idan fi'il ya zama misalin wawi ala wazan fa'ala to mudari yafilu wajada yauji sai zama yaji wasala silu sai zama ya silu. a gane wannan ko wa'ada Yau idu sai zama ya'idu kun lura yauwa shi ne ke magana nan ko kuma ya zamanto ya ainihin ko kuma ainihin fil ya zama ya'ul ainihin fil ya zama ya'ul kamar tsara tsara menene yasiru kaga ainihin fil shi ya'ul ne wannan ajwaf ne ya yi idan fili ya zo kan fa'ala ya zama to ajwabun yaƙi, to mudari zai koma yafilu sara ya yasiru mala ya yamilu an gano ne ko mala ya yamilu swara yasiru ƙa'ida ne wannan na'am al-ma'ana annahu yalzamu kasru ayn al-mudari abin nufi yana lazimta a yi kasara na ayin al-mudari min fa'ala fayaji'u ala yasbiru fa a yasbiru idza kanat fa'u wawan idan fa'ul din shi ne wa ainu wa ainuhu aw ya zama ainun ainun kuma lamu din ya zama ya'u aw kana mutahafan laziman ainul fi'l shi ko lamul fi'l ya zama ya'u kaman ainul fi'l shi da nace sara yasiru mala yamilu a gani hala ala Eh? hala ya hulu ne wannan kala ya hulu kala ya kilu na kala hmm. ya kilu a gane ku kaga aidon din shi hulu ne haka nan lamun din shi ya zama hulu shi ma shine lakin yari hmm. kamar jara ya jiri maza ya wuri kaza ya kazi kaga duk wannan naƙis ne yari to naƙis yari idan ya zo ala wazani fa'ala kamar kaza asalin shi kada ya to mudari'in ya kabi rama yarbi. ay ramaya yarmi hmm. anani yawwa au kana abu ko zama lazima ko ya kasance abu lazima gairar ma biha alama ce ta banda wanda aka fadakar akan zuwan shi da jomma akwai wanda aka fadakar da zuwan shi akan jomma kuma ya zama abu lazima a gane abu ya zama lazima to yana zama fa'al kamar saha saha ya suhu, saha shi saha mu da abu ne lazim dan baya samun mafulun bihi to in saha ya suhu, haka ala wazari sahaha ya suhu, ko mu da abu ne lazi, sai irin azza azza ya izu azza ya izu shi ma wannan muza'af ne lazim don baya samun maqulun bi kai tsaye da harfar jar kuma bai wannan ko to saboda haka shi wannan muza'af ne muza'af lazim yana zuwa alakan ba'ala yasgin shi da sai shi gaira ma a alamaci da bi don banda abin da aka fadakar kan zuwan shi da bi da don ma. akwai abin da aka fadakar cewa yana zuwa da don ma. Eh, kaman kaman wannan ya aka fadakar yana zuwa da ma? kaman marra ya murru kaga marra mudab ne lazim me ko a ce ya mirru sai saba makaida sai zama ya murru an gano wannan a to shi wannan mudab ne lazim amma mudab ya zama muta'addi shi kuma ke fa'ala ya kullu ne na'am alladhi fa'u wawa? shi wanda fa'ul fi'l din shi wawun ne Na wa'ada ya'i Kamar wa'ada yau idu sai zama ya'idu yau idu ya zama yaki kana asu asalin shi yau idu wa yau idu fassas ala bu'ul wawu bu'ul wawi sakina ba da ya sai yayi nauyi me yayi nauyi aukuwan wawun da sukun bayan ya'un aukuwan wawun da sukun bayan ya'un yau wawun ya zo da sukun bayan ya'un sai aka samu sikar nauyi eh ba da ya'i maftuha bayan ya'un mai fata da kuma kasara wanda yake lazima sai aka harzafa wannan wawon ne so sai aka dauke shi kamar ma'abocin ya'un ai aka doka ga shi ma'abocin ya'un yan uwansa wal amru wal mazdar shi ma an doki wannan akan fil amur da mazdar shi A idu. wa idu wata idu duk mai au bai kwace au idu yau idu an dauka an dauka ga ma'abocin ya'un da shi ya idu shi ma duk yan uwansa sai shiga kamar mudari'i mai hamza shi ma ya shiga mudari'i mai a ce nau'idu asalin shi nau'idu ne sai zama na idu tau'idu sai zama ta idu id wa idatan hamlan ala ya to an dauke shi yana kan mai ya'un din ya itu lazi ainuhu aw lamuhu ya shi wanda yake ainul fi'l din shi ko lamul fi'l din shi ya zama ya'un na hau kana yakilu kala yakilu mala yamilu rama yarmi hama ya hami ba amal mudaf lazim shi mudaf lazim na hau hanna yahilu hanna yayi fiki yahilu yana fiki wa anna yayi nishi anna yayi nishi ya innu yana nishi anis aninul marid wa kullu yalzamu aynal ayna mudari'i kasr dukan sa yalzamul kasru ayna mudari'i kasra yana lazimtan aynul fi'l na mudari'in sai sai dai abin da za a ambata baya shi za mu za mu karatun shi mm. Really? shu'ara'u shu'ara'ul jahiliya littafin ɗan iska wanda ɗan iska kuma baya karantawa ɗan iska wanda ɗan iska baya saboda su wanda suka yi waƙen ba mutanen kirki ba ne kafirai ne kuma fasikai ne amma kuma malamai ke amfana da littafin wajen sanin lugar larabci an gani in ana so a kafa hujja a luga ana so a kafa hujja menene daidai ana komawa ne zuwa ga wakensu da wakensu ake ake gane abin da yake daidai a kan shi amma kuma ina in su masu sun san larabci su tun da larabci ne shi eh. haka ɗauki haka gaba sai imuru sai imuru kai sun nan da su nabika a zubiyani ba su ne salafin luga ta wajen luga su ake komawa gare su ba wajen addini ba a wajen addini kafure ne su fasikai ne masu kama ibn kai qais din nan fasiki ne shi da kafirci kuma amma wajen luga kuma ana kafa hujja da shi ibnul qais a wajen luga an gane wannan ai za ka har zamanin magabata sosai su tabi'ai da sauran duk sai ga an yanko baiti an ce me hujja ka kan kaza sai ce hujja na kan kaza akan cewa wannan luga ma'anar shi kaza ga abin da ibnul qais ya faɗa ga abin da nabiga azubiyani ya faɗa ga abin da antara antara ya faɗa da su an gane so da dole ne mutum ya karance shi in yana so ya fahimci larabci da kyau in baka karance shi ba to kana da matsala sosai a larabci gaskiya irin wannan littattafai da suke da alaka da wake na ainihin shu'ara na farko na'am na'am wa qala lamma zahaba ibnu shi ibnu al ya faɗa lokacin da raƙumansa suka tafi an sace mai raƙuma to sai ya faɗa zai wani wake ce ala illa takun fa fami'ila ka anna quruna jillata hal isi ala anna qurula jillati hal isiyu ala ku saurara in lam takun ibnu idan har babu raƙuma to sai a koma zuwa ga awaki an gane tunda ba raƙuma yanzu mu koma ka anna qurula jillati kai ka ce kawon nan na masu shekarunta jilla ɗinta kamar kawon manyanta manyan raguma masu shekaru kai ka ce kamar kawon manyan awakin kai ka ce sanda ne A su manya manya awaki kawan ya miƙe haka yadda ka san sanda tunda babu rakumi wanda shi ne fiyayyar dukiyar larabawa larabawa suna ci da rakumi to in mutum bai samu rakumi sai ya yi maneji ya koma zuwa ga mai zuwa ga awaki an gane wani ko shi ne malamai suka ce to wannan malamai ba su nagari ya ce imrul kais a nan wajen ya yi magana kamar ba shi ba shi mutum ne mai shi da kanshi har ya ce zai yi maneji da awaki to ya wulakanta kanshi irin alfaharin da yake yi an gane wannan ko shi mutum ne mai alfahari da sauransu walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani walam adlu qalilan min al-mali a gane walakin na ma as'a li majdin mu'assalin wa qad yudriku al-majd al-mu'assal amsali yace walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani da a ce abin da nake gwagwarmaya a kan shi da a ce ka fani da adana mai ishe da a ce ya ishe ni ga rayuwa ɗan kaɗan rayuwa na ƙasa ƙasa walam azlum dalilun min mali da ba zan nemi dukiya kaɗan ba a gane ku sai ce walakin na ma majalin mu asali sai dai ni ina gwagwarmaya ne zuwa ga daraja mai na asali ni na fi ƙarfin ƙarama ina gwagwarmaya ne ga daraja na asali Waƙar qad yudrikul majral am asali amsali iri na yakan riski daraja na asali saboda haka ni abin da nake gwagwarmaya kan shi ba wai ina yin shi ne da ainihin neman kuɗi kaɗan ba walau anna ma as'a li mai ma'ishatin kafani ƙalilun min al-mali walam atlub kasirun min al walam atlub kaseeran min al da a ce abin da nake nema saboda rayuwa ne na ƙasa ƙasa da sai in ce kafani kalilu min al almal da sai kaɗan daga cikin dukiya ya ishe ni walam atlub kaseeran min almal shi ne takdir da ba zan nemi dukiya mai yawa ba kace amma ni ina neman dukiya mai yawa saboda me walakin na ma as'ali majlis muhassalin sai dai ni ina gwagwarmaya ne don samu daraja na asali kaga me sanya samu daraja na asali ai bai neman kuɗi kaɗan wa qad yudriku al-majlis al-muhassal amsali hakika wa kan yudriku al-majd al-mu'assal amsali hakika iri na yakan riski al-majd al-mu'assal daraja na asali to mutumin da yake irin wannan baraza yake irin wannan kirari shi da kuma yanzu yake bude baki yake cewa tunda an sace mai raƙuma ala in lam takun ibnu famiza ku saurara in babu raƙuma ai sai a koma awaki kaga yanzu ya koma yana neman qalilu min al-mali ka anna quruna jillati hal isiyu kai ka ce kawanni na ainihin manya-manya masu shekarun da ka ce banda ne da lahar rabi'u bi waqisati fa aramu wajada lahal wali da lahar rabi'u damuna ya mata baiwa su awakin damuna ya musu baiwa bi sati? a wani waje ana kira shi waqisati fa arami fa arami sannan wajen da ake kira aram asalin aram barewa ne bareyi amma nan sunan waje ne wajada lahal wali sannan ruwa na biyu ya mata kyauta ya mata baiwa an gane damuna shine ruwan farko ya mata baiwa da ruwa a can wajen da ake rawa isat sannan sai wurin da ake rawa aram sannan waje da halwali sai ruwa na biyu ya biyo baya ya mata baiwa kuma kaga tunda an samu ruwa na farko da ruwa na biyu kaga dabba za ta samu me dan samu abinci an yi ruwa an yi ruwa na farko kuma aka biyar da shi da ruwa na biyu to za a ciyayi za su kyau ko in ciyayi suka yi kyau dabbobi za su samu abinci in suka samu abinci za su yi mai za su yi lafiya su yi kiba an gane ku idza mushat a arannat ka anna alhayya a la iyu su wayannan awakin idza mushat hawalibuha idan aka shafi hantsanta hantsotsinta a ranar sai su ihu ka annal hayy sabbahu mai iyu kai ka ce wata kabila ce wanda masu kukan mutuwa suka yi musu azubanci ka ce wasu kabila ne wanda masu kukan mutuwa suka yi musu azubanci to da in awaki suka ci suka ci ciyayi sosai za su fitar da nono to nonon nan zai kumbura in ka taba sai su yi ihu saboda kila zafi jin zafi yadda ka san wata kabila wanda masu kukan mutuwa suka yi mata azubanci taruhu ka annaha ma asabat mu'allaqatu bi ahqiha dalilu taruhu su raquma suna maraita eh? awaci awacin suna maraita ka annaha a asabat kai ka ce su saboda abin da suka samu na abinci ka ce kuma abin da ka samu na ainihin cikin hankansu ka ce mu'allakatun adili ka ce an rataya ka ce an rataya ainihin a guga bi a haƙiha a kwibinsu ka ce guga aka rataya a kwibinsu gefukansu ala alama a wa wasamman nan wa hasbuka min gidan shibu'un waliyu sai su yalwaci mutanenta da cikwi da gomai an gani wa hazbuka min ginan ya ishe ka wadata shibu'un wa hazbuka shibu'un wariyun wato koshi koshi na abinci da koshi na ruwa ya ishe ka wadata ya ishe ka wadata na'am wa qala lamma dhahaba ibnu ya faɗa lokacin da raguma suka safi ala illam illam takun ibnu famiza hmm. sai in ba a samu raguma ba to sai ai maneji da awaki anna quruna billatiha kai ka ce ainihin ƙahonin nan na ainihin masu shekarunta al'isiyu ka ce sanduna ne wajen da lahar rabi'u wato damuna damuna na farko damuna ya mata kyauta da ainihin a can wajen da kira wabisat sannan wajen da kira aram wajen da lahar wali sannan ruwa na biyu ya mata kyauta ya mata baiwa ira yau idan aka shafa hantsunan su awakin a ranar sai su yi wani irin kururuwa su yi ihu kai ka ce wata kabila ne wanda masu kukan mutuwa suka yi musu asibanci ka san kuka za a yi ta yi ko saruhu ka annaha mimma asabat saruhu suna maraita su awakin ka kai ka ce su saboda abin da suka samu mu'allafatul ka ce abin ya ainihin guga ne da hakiya akwai ba su wa tusiu ahlaha sai su yalwaci mutananta da cikui da mai wa hasbuka shib'un wa rahiyu wato koshi na abinci da koshi na ruwa ya ishe ka min gina na wadata eh a wai ya wulaƙa shi da za a ce irin shi wanda yake ci da kashi kuma yanzu yana cewa in awakin rakuma ba su yi ba babu rakuma to a yi maneji da kaza

suna ganin number one na yanzu kawai zai karɓi kuɗin su ne ya gudu to amma yanzu sun gamsu cewa lallai madugun ne sun gaskata mafarkinsa wata hakika ma da kuma tabbatar da abin da ya ruwaito fa zana an da lati sai muka ciru daga jayayyar shi hamna ala mu'adalati sai muka yi ƙuri'a akan wato mu aboce shi hmm. muka yi ƙuri'a cewa to gaskiya sai muka yi ƙuri'a muka yi rinjaye akan mai mu abuce shi sunna bi kauli wurin da baya sai muka muka tsinka sai muka tsinka da maganar sa muka tsinka igiyoyin nan na shakka igiyoyin nan na shakka an gane ku sai muka tsinka shi kenan bai sike rubi yanzu ba maganar shakka a kan shi sun riga sun tsinka igiyoyin shakka game da shi wa albaina istiqa al-abisi wal-ahidi sai muka jefar da ainihin tsoron nan na mai wasa da kuma mai banna da suna ganin shi mai wasa ne ko mai banna sai suka jefar da tsoron mai wasa da kuma mai banna walamma hukumatar rihal a lokacin da aka daura sirdi wa azifat tarhal kuma lokacin tafiya yayi lokacin tafiya ya kusanto kalimati sai muka nemi saukan muka nemi saukan mai kalmomin sa arraqiya masu rukuya sai muka ce to tun da yanzu a shiga cikin daji kuma kai ne ba madugu to muna neman ka saukan mana da kalmomin ka na addu'a da ja'ala halwaqiya talbaqiya dan mu sanya su masu kare mu masu wanzuwa qala li yaqra kullu minkum umma alquran to kowanne daga cikin karanta tafatiya <laughs> kowanne ya karanta fatiha alamma azallal maulawan a lokacin da ainihin malawan wato mayafin nan guda biyu suka suka bayyana mayafin nan shine dare da yini a lokacin da mayafin nan guda biyu suka suka bayyana su ne dare da yini mal yakul bi lisanin khadi eh wato ma'ana kowa ya karanta fatiha duk sanda dare da yini ya bayyana dare da yini suka bayyana sannan sai mutum ya faɗa da harshe mai kankan da kai da sauti mai khashi'i da sauti mai khushu'i ya ce mai Allahumma la muhyiyal wafat Allahumma ya muhiya rufat ya Allah ya mai rayar da kasusuwa da suka tsofe ya dafi al'afat ya mai tunkuɗe aibubuka ya al-mukafat ya mai tsarewa mai kariya daga abubuwan tsoro ya karimal mukafat ya ya mai karamcin sakamako mai karamcin mukafat sakamako wa ya mu'ilal ya mu'ilal ufat ya malaba na mabarata ya malaba na mabarata ya waliyar afuwa mu'afat ya waliyar afuwa ya majibincin afuwa da kuma ainihin lafiya Allah shi ke yin afuwa ga bayi kuma shi ke jibintan bayan da lafiya salli ala muhammadin khatamin anbiya'i ya Allah kai salati ga muhammadu shugabancin annabawanka muballighi anbiya'i ko mai isar da sako ga annabawanka wa ala masabi usrati a wa muballighi wa mai isar da labarinka bai isar da labarinka wala masabi usrati kuma da kuma ainihin fitillin nan na ainihin iyalansa fitillin nan na ahlul bait da mabudai na ainihin tema na taimakonsa wa izni min zakati shayafi ya Allah ka tsare ni daga fizgege ne ya barna na shedanu wa nazawati salati da kuma zaburere ne na shugabanni irin yadda sarakuna ke zabura su zalunci mutum zaburere ne na shugabanni masu mulki yadda suke zabura su yi zalunci wa inatil baki da kuma wahalarwa na ainihin azzalumai ya Allah ka tsare mu daga wahalarwa na albaki azzalumai wa ma'anatil baki da kuma ainihin gogayya da ainihin masu wuce gona da iri ka tsare mu ya Allah daga yin gogayya daga masu wuce gona da iri wa mu'adatil adil da kuma ta'addanci masu ta'addanci ka tsare mu daga ta'addancin masu ta'addanci wa udwanin da kuma da kuma ƙetare iyakan masu ƙetare iyaka wa galabil walibi. da kuma galaba na masu galaba da kuma kwacewa kwace dukiyar masu kwacewa tuba dukiyar masu tubewa kan gani Allah ya tsare mu daga wanda su tsare mu a takin su kwace mana dukiya da kuma dabaru na masu dabara dabaru na masu dabara wa giyalil muqtalin da kuma kisan da halakarwa masu halakarwa kisan gilla da masu kisan gilla wa ajirni Allahumma min jawril mutawili ya Allah ka tsare ni ka bani kariya daga zalincin masu zalunci masu zalunci mutawaratil jahili da kuma yin makwabta da ainihin karkatattu ka tsare mu ya Allah daga yin makwabta da karkatattun mutane na'am wa kuffa anni kuffan da'in da'imi a ya so kowa ya yi ya karanta da ya shiga addu'a da muwa zai sun ce an ce ba ka addu'a shi ne sai ba kowanne daga cikin sai ba zalan da shiga sanar wai an gama addu'a kowa ya yi wannan addu'a shi ya yi kowa ya kowa ya shi in sha ta wa kuzurin zuwa a kufa ne a kufa da'imi ne ka kame daga gare ni tafuka na ainihin azzalumai ka kame daga gare ni tafuka na azzalumai azzai azzul to Alharis bin Hammam ya ce, Wa wani himna tasbika ru'yahu sai aka yi mana ilhama na gaskata mafarkinsa da kuma tabbatar da abin da ya ruwaito sai muka ciru daga jayayya da shi eh, sai muka yi ƙuri'a wasu ta hamna sai muka yi ƙuri'a a kan abota da shi cewa mai yadda da shi ya zama dubu nan namu wa fasamna da kauli ƙurar raba'is ƙura raba'is sai muka tsinka eh muka tsinka igiyar nan na shakka da maganar shi wa alghaina ittika al-arif sai muka jefar da ainihin tsoron mai wasa da kuma tsoron mabannin shi a lokacin da aka ɗaura sirdin sirdina kuma lokacin tafiya ya yi, sai muka nemi saukan kalimati yi raƙiya. kalmominsa masu kariya masu rukuya don mu sanya zama to masu kariya gare mu masu wanzuwa faƙala ne ya tsara kullum yin kun Kur'an. sai ce kowanne daga cikin ku ya karanta fatiha kullama a zallan malawan duk sanda ainihin mayafan nan guda biyu suka kasance ai kullama a zallan lail wannan har duk sanda dare da yini suka kasance wal yaqul bi lisanin khadi sannan mutum zai faɗa da harshen nan na mai kankan da kai da sauti na mai khushu'i ya faɗi mai Allahumma la muqiyal fadi ya Allah ya mai rayar da ƙasusuwa da tagaggu wa ya kafi al afat ya mai junkude aibubuka wa ya waqiyal muqafat ya mai kariya daga ainihin tsoro wa ya karimal muqafat ya mai karbe mai girman ainihin sakamako wa ya mu'ilal kufa ya mu'ilal kufa ya malaba na mabarata ya waliyal afwi wal mu'afat ya majibincin afuwa da kuma lafiya salli ala muhammadin khatimin anbiya'i kai salati ga muhammadu cikamakin annabawanka muballigil anba'i mai isar da labarinka wa ala masabi a kusrati da kuma fitillin na ainihin iyalansa A wa fatina nusrati da kuma mabudi na ainihin taimakonsa wa izni min nazagati shafi ka tsare ni ya Allah daga furgegeniya daga ɓarna na shedanu da kuma zafirere ne yanar da shugabanni da wahalarwa na alzalumai da kuma gogayya da ainihin masu wuce gona da iri masu dagawa Wa da kuma ta'addancin masu ta'addanci wa udwanul mu'adin da wuce gona da irin masu wuce gona da iri galabil ghalibi da galaban masu galaba da kwacen masu kwaci wa hiyalul muhtali da masu tube da dabarun masu dabara wa ziyaril mutane da kuma hallakarwa masu hallakarwa ya Allah ka kare ni daga zalincin masu zalunci da kuma da kuma makwabtaka da ainihin karkatattu karkai karkatattu ka kame gare ni tafuka na ainihin azzalumai ka fitar da ni daga tuffan nan na azzalumai

Allah shi ke muke mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayk